Jama'a Assalamu alaikum kun bar kanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Idan ba za a ba su wannan shiri na wannan kuma Afirka ba sai dai a ciwa a cikin Larawa a ba su. Tunda mutane ba ba ba dabbobi ne. An san wani ne ake yi tunda wannan bitar kudi ne ake mahaya zaki. Idan ka gane sa mai da kwallo na Afirka a ƙara mai da shiga amma mai da shiga. a taƙaice ma bayan da kowa. Nan in ka gani in ka gani ko ko wannan kuɗi da FIFA eh, ta badawa ƙasashen saboda kasashe yanzu babu shi babu shi eh, eh, Ƙwallon ƙawa a Afirka ya nargaje ya roshe tun da wanga sabon dan talaki ya ɗauki ikon na ya ɗauki shugabanci wanga na ƙwallon kafa kwallon kwallon na Afirka na Afirka babu shi babu shi Abdullahi babu lokacin wasu daga cikin masu shawar kwallon kafa a nahiyar afirka 'yan lokuta bayan da hukumar kwallon kafa a karkashin shugabancin hamad abad dan kasar madagaskar ta sanar da canza kasar da za ta karbi ko kuma sanar da cewa kamaru ba za ta shirya karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka na shekara ta 2019 ba za ku je a ina aka kwana a cikin wannan shirin sai ku biyo mu Da sama shirin za mayar da hankali zuwa wannan dambarwa da ta kunno kai a hukumar kwallon kafar Afirka wacce ta sanar da matakin wa kamaru nauyin shirya gasar cin kofin nahiyar Afirka na shekara ta 2019. Dalilin haka muka nemi tattaunawa da Sa'idu Garba tsohon dan kwallon kafa a jamhuriyar Nijar mai sharhi da ma bayar da shawarwari a wannan fanni. A yau idan muka duba yadda al'amura ke tafiya bangaren kwallon kafa a nahiyar Afirka wani irin karatu ake yi? Eh, a bangaren Afirka a bangaren Afirka ba su kwallon kawa yanzu akwai matsaloli tunda ka ka gani ka wannan siyasa ce kamar tsayayya ce tunda me yasa kamar tana daga cikin ƙasa ta afirka wadda ta suna ga harka kwallo kuma sun ci kuf kuf kuf da kuf da sirk ya fi kashi nawa idan yanzu kamar a maida musu su ƙara yi gaskiya ne to amma ba a cewa don ba su iya shirya ba kayan lokaci ai lokaci ne ba kuma sun suna iya su gyara shugaban ƙasa ya ce na iya a gyara ake ganin eh, da a kwallo wannan amma sun tsaya sun zo sun sun ɗauki idan ni a nan gani har yanzu afirka muna da matsala an kalmu ma tunda ba sun juna kuma ana gwada bambancin kabila a yanzu. to la'akari da cewa ana ka bayyana cewa ana nuna bambancin kabila wasu na danganta cewa a shugaban hukumar kwallon kafa ahmed ahmed da tsohon shugaban hukumar kwallon kafar isa ayatu kamar akwai rashin jituwa a tsakaninsu ku da kuke daga cikin masu kula da harkokin duniyar kwallon kafa ya kuke kallon wannan lamari wannan lamari kowa san isa ayatu kamar ya ce aka gwada mashi ai shi ya kai afirka duka wanga lokaci da aka yi na kwallo da shi sunan da afirka ta yi a cikin ita a yake amma ai kana ga ba ɗaya aka zo aka da shi aka canza shi kuma an tabbatar da wangan da aka hau da ba za a yi aikin da ita ya yi ba wannan kowa sai kenan yanzu shi ne har yanzu ka wuce da kullum an hidda ita ya ci kuma an kamar da kuma da sai kawai ita da kullum ake mashi kuma aka ma ƙasa sai da ita ya ci in ka gani ai ka ji har tara aka mashi hattara aka ce za a mushi da wasu kuɗaɗe za ya bada yanzu har yanzu da kulli ce ake kamar kenan. Ke wawe ana ma kasar kamaru bita da kulli musamman wannan lamari eh, hai sa'idu garba watakila ko ko in ce zai iya kawo koma baya a duniyar kwallon kafa a nahiyar afirka. Kware-kware yana iya kawo koma baya yana iya kawo tun da yanzu kamar da aka maka ai koma baya ce ake samu tun da da yan kwallo matasa da ake so duniya ta gani inda an yi ta kasar su wannan yan kwallon su mutu na ya kara hitowa amma yanzu kaga an kara mai da baya kuma za mora laman a tsakanin su sun samu raguwa sun samu raguwa wajen kwallon tunda kamar ita ce aka musu ana iya ziyarar tarki lokaci aya lokaci kuma shugaban kasar kamar ya hito a duniya ya gani na ce na gyara wani abu ana gyara wani sarki amma ka ga haka kana an ce an amshi ba wata shawara an ce za a ba wata kasa muna tsammani za a ce a ba kudi ba ko kudi d'Ivoire kuma za a ba ta ba sai da garba kenan muna tare da Ahmadu Adamu wani mai sharhi dangane da batutuwan da suka jibanci kwallon kafa a Nijar wanda haka zalika ya bayyana furcinsa a haka eh, wanga tsari da aka ɗauka ko wanga doka wanda aka ɗauka. an mai da Afirka baya an ma raina mu ne tun da in ba reni ba in kasashen turai ne aka yi wanga aka yi bai yiwa a ce an anshe ma wata kasa ta turai an ba wata ita ce karatun da za mu shi shine kawai wannan kungiya ta duniya ta kungiya eh, kallon kawa ta duniya ta raina kasashen afirka ba ta dauke mu wani abu ba lalle mu ya kamata lalle ko ya kamata mu ɗan afirka mu kama kanmu duk ƙasar da aka ce ta yi ta mu goyi mu duka bayan kamaru don kamar su samu yi wanga abu in ba kamar ba kowace kasar ta afirka kar ta yarda a yi shi shi shine incin kai lokacin shi ne na musamman incin kanmu ka gane ga maganar da ni karatun da za mu bisa wanga To idan muka duba ta wani bangare ma wasu sun ce a lokacin da Isa Ayatu ya shugabanci hukumar kaf da Ahmed Ahmed dan kasar Madagascar akwai sauyi sosai. Isa Ayatu ya kawo ci gaba ga kwallon kafa a Afirka. Ya ke kallon wannan kalamai? in aka ne mana eh, eh, eh, mana abdullahi in ka diba lokaci ita hayyatu kasashen afirka ko wurin gasar kwallo suka sai suna da suna ci gaba tun da aka yadda ita hayyatu yau komi ne ya tabarbade ba komi na kwallon kafa wanda ke yi ba mai gane komi na kwallon kafa na afirka nan in ka gane in ka gane ko ko wannan kuɗi da fifa ta badawa kasashen saboda kasashe yanzu babu shi babu shi Eh, eh, kwallon kawa Afirka yanar nargaje ya rushe tun da wanga sabon dan talaki ya dauki ikon gari ya dauki shugabanci wanga na kwallon kafa kwallon kwallon kafa na Afirka na Afirka babu shi babu shi abin babu wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa beautiful radio that can Africa radio I sing a song for Panya and I dance in the dance Muna tare da Amadu Adamu wanda muka yi wa tambaya dangane da raɗin raɗin cewa wata ƙasa a yankin Maghreb ke shirin karɓar bakuncin waɗannan wasanni yana mai cewa. Muna gaida ƙasar Cote d'Ivoire. Da suna da kuma ƙasar Cote ta wuce na goyon ba haka muke sun duk ƙasashen Afirka. Mu kai yadda wanga mataki wanda aka ɗauka. Mu duka ba mu yarda da shi ba. Tun da Maroko in ta ɗauka wata ana ya shi. Amma an Maroko mu ba mu da ba mu da don ce wanda za mu shafi kansu amma su ba ruwan su kuma turawa suka ɗauki kansu su ɗauki kansu turawa ba su ɗauki kansu kamu su ma'ayan afirkin suna yi hausa ta gane magana kenan maroko ba ba mu iya ba mu iya dogoro dogara ga maroko suna maroko tana ai jayi tabi tabi eh, wannan umarni na kasu da san su eh, eh, magana ba su ɗaukar kansu kawai a afirka amma duk afirka mai jin ciwon afirka bai kamata bai an shiwar ga gasa ta kwallon kawa da za a yi in ba kamar aka yi ta za mu komawa zuwa sai da garba da muka yi wa tambaya ta yadda hukumar cote d'ivoire suka nuna bacin ransu a kai yana mai cewa ba ka cote d'ivoire ita da kamar ai da ake ne da ake ne idan ba za a ba su wannan shiri na nan wannan kuma da afirka ba sai dai a ci ba a yi cikin larawa a ba su tunda mutane ai ba ba dabbobi ne an san manuwa ne ake yi tunda wannan bitar kudi ne ake mahaya zaki idan ta gane sa mai da kwallo na afirka a kara mai da shi amma mai da shi ba a takaice ma bayan da ya kuma tunda tun su da kasan nasarar a cikin kalu da baka wata cikin kasashen nasarar baka wata ne yan bala su ne na kirki na akasari su ne suke suna na har da hallo kwallo ne na afirka ke so a mai da baya amma mai da shi To sai garba kana batun cewa ana kokarin mai da hannu agogo baya musamman ma ganin rawar da bakaken fata a duniyar kwallon kafa ke takawa. waɗanne irin shawarwari gare ka yanzu haka zuwa ga shugabannin hukumin ƙwallon kafa na nahiyar afirka don ganin an kawo sauyi wanda zai taimaka domin haɓaka ƙwallon kafa a wannan nahiya duk abin da za a gwa na goma bakin da an riga an kama a takaice baka wata ce ba a san da suna wannan maganar kuma ka san daga Allah ne in da kake son kame da abu bayan Allah ya ba za a yi ba sai eh, amma hakikan su sani su baka wata na afirka su tashi sai kuma tare kansu irin wanda abin kamar an ba ƙasa tun shekara nawa aka ce amma tun wata kuma da suka da wuce an ce ku da kun wannan kwallo ya za ku shirya wannan wasa ta kwallon afirka kuma daga baya yanzu ne ci ɗan watanni a ce a yaba ce an amshi an amshi kaga yi tun zarta ce tun zarta ce aka ma kamaru akan ma baka wata a takaice da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci da fatan za mu kawo muku wasu daga cikin hirarraki a nan gaba a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni da na gabatar da shirin abdullahi isa ke cewa mu huta lafiya